Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Wata motar dakon mai ta faɗi a yau da safiya unguwar aeroport da ke nan birni mai za ku ji kiraye-kirayen mazauna unguwar a cikin labarin namu. An buɗe dandalin tarayyar Turai da Nijar shugaban ƙasar Nijar Bazin Muhammad ya yi kira ga dangantakar muryar juna. batun 'yancin yara a fannoni daban-daban da kuma girmama su a Nijar shine rahoton mu na musamman. Tuma da ya zuga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Wata motar da man fetur ta faɗi a yau da safiya unguwar aeroport da ke nan birnin Yamai. Wannan mota ta faɗi kusan wurin da wata mota ta birkice yau da shekaru hudu da suka gabata. Lamarin da ya je mutuwar mutane fiye da hamsin a lokacin da suke kwasar galimar man fetur. Mutanen wurin sun yi kira da a gina wata hanya domin rage cunkoso. Musarai mazauna a cikin rahoton Habiba Ahmed. mun ji tsoro mana muna cikin gida mu akwai kullum tsoro cikin tsoro na mu da kullum mota na faduwa bakin kwa gidan mu Mun da ka so sun kare akwai hali a gyara mun ajiba mana kullum mu cikin wannan al'amari na ake kwana bi kwana uku kwana bi kwana uku kala hudu zuwa ta gurin ababu shekara hudu dan aka hada na a ciki wallahi hada na a cikin ta wurin kallon mota ta su a karkashin masu tarkin wacce ta kone shi ko ganci ba har shi a cikin wala dan shekara ashirin ba ɗaya a kullum ga mata mai kuma shi sa kula akan a gamu kiran ga hanya mata ga mata hawa mun ga abin na sauki mana ji ba ka wata a sake a hanya biyu amma kai guda ta ina wuri ga mace inda ko telemen zaka ta ta hadu ko ga ga mutane ga motoci ga motuna dole aka yi ku su su su tsaron na mutane kare lahas Allah ka agiza Allah ka tsariya Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ɗugu bakwai da hudu bisa nauyin Richter ta buge ƙasar Turkiya a ranar shida ga watan Fabrairu. Dalilan haka ne ma'aikatar harkokin waje ta Nijar ta fido ta sanarwa a ranar jiya. Ma'aikatar ta tabbatar da cewa babu wani ɗan Nijar da lamarin ya rutsa da shi a halin yanzu da ke wannan ƙasa sai dai kuma ma'aikatar na kira ga 'yan Nijar da ke can da su kasance cikin tuntuɓar ofishin jakadancin Nijar da ke Ankara domin wasu bayanai masu amfani. A yau da safe ne a nan birni mai aka buɗe dandalin karo na farko Business Forum Union European da Niger wato tarayyar Turai da Niger wannan haɗuwa na da burin karfafa hulɗar tattalin arziki a tsakanin Niger da tarayyar Turai ɗin. da kuma baiwa famkanonin turai damar zuba jari a Nijar. Muhammad Bazoum shugaban kasar Nijar ya jaddada muhimmancin karfafa hulɗa mai kyau a cikin rahoton Asmanashina. Shina. Kamfanoni da masu zuba hannun jari kungiyar tarayyar turai suna da hannun jari na dabarun zamani masana'antu a tattalin arziki. Nijar tana da bukata haka. Ina iya cewa kungiyar tarayyar turai da Nijar sun kasance kawaye na kullum. Matakin ci gaban tattalin arziki da muke dafawa yana ba da wata dama ga turai da Nijar da kasashen Afirka su ba mu wata sa'a nan gaba. Muna fatan samun abokanin hulɗa na hada-hada abin misali da zai janyo waɗansu masu zuba hannun jari. Wannan haɗakan Turai da Nijar ta hanyar wannan muhawara ta hada-hada zai kawo wata fuska ta bai ɗaya a shekaru masu zuwa. Likitar wada ɗanta ta doso likita ce da ke karɓar mara lafiya da ke fitowa daga jauhin yankin sai dai likitar na fama da rashin likitocin dusar jiki wato rage kaifin ciwo. Jami'an biyu suna cikin wani uzuri lamarin da yake tura mara lafiya zuwa likitar loga. Wasu masu rakiyar mara lafiya sun bayyana ra'ayinsu a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Muna son a ƙara muna jami'ai masu dusar da jiki in za a yi mutum washe. Kwanakin baya ƙane na ya yi rashin lahiya, amma ba a samu a rana aka mishi aiki ba sai ga gobe saboda jami'in da ke dusar da jikin guda ce kuma bata nan. In ana iya ƙaro mana guda abin zai yi kyau. Gwamnati ta gaggauta turo muna guda hakan zai taimaka mana. Muna neman agajin gwamnati kam cikin gaggawa. A ce duk girman likitar nan babu jami'in dusar da jiki ai bai yi ba. Yanzu tsal aka kawo dan malati kuma aka yi loga da shi saboda an zo nan dosa babu jami'in dasar da jiki amma in kuka diba ai dosa ta yi loga girma su taimaka mana Allah da ya kyauta mu yanzu haka da safen na mutum biyar ne aka ɗauka zuwa asibitin loga idan mutum ya je loga can ma akwai matsala gaskiya muna son hukumomi su taimaka mana muna buƙatar taimako sosai sosai A cikin jihar Dogon Dutse makarantun firamare biyu ne kaɗai suke karɓar ɗalibai masu fama da nakasa. Shugaban ƙungiyar masu nakasa ta Dogon Dutse ya yi yaba da wannan ƙoƙari da kuma jinjina uwayen 'yan makaranta da suka gane muhimmancin ilimi. Hashimu masallaci shugaban ƙungiyar masu nakasa ta Dogon Dutse a cikin rahoton Abdul Aziz Dayuma. yara masu nakasa lakwal biyu ke daukan mana su akwai cdn da cdd in muka dauka ta fannin cdn muna da yaro ga yau 71 namiji 48 da mace 23 equal cdd muna da yaro 80 da goma sha biyu daga cikinsu akwai mace 27 da namiji 65 kacin a yi ɗaukar yaran muna zuwa cikin karce-karce saboda mu yaran da ke da shekaru na zuwa lakwal din nan mun samu yaro 68 waɗanda ya kamata a ce bana an kai su lakwal masu nakasa iri-iri to daga cikin su jimilla abin da su aka kai bana 42 sai mu ce alhamdulillah mutane sun fara ganiya yara ne akwai masu taɓin hankali akwai kurame akwai makahi ka ka ga wanda suke karatu yaro ne za ka ga yana karatu kamar yara waɗanda ba su da nakasa Wata gobara ta tashi jiya da safe wajen karfe goma sha ɗaya na rana a makarantar sai Ije Sank da ke birnin Zandar. Gobara ta laƙuma azuzuwa guda hudu ba a samu asarar rayuka ba. Wannan gobara ita ce ta biyu a yinin a birnin na Zandar bayan wadda ta halaka mutum uku a makarantar ita Abdullahi Nuhu, daraktan sai Ije Sank a cikin rahoton Aliketa. Jiya wajen karfe goma sha ɗaya ne lokacin da 'yan makaranta suke fitowa shan iska gobara ta tashi a kusa da wani ajin zana. Wutar ta yi ta yaduwa duka da ɗaukin da ɗalibai suka kawo. Ba mu ciyo kan wutar ba. Wutar ta yi ta yaduwa ne ta ƙone ajujuwa hudu. Ajujuwa ne da aka gina da laka aka haɗa su da katakin ne. A cikin ajujuwan akwai bencunan zaman ɗalibai da kuma allon rubutu ba a samu samu asarar rayuka ba kuma babu wanda ya ji ciwo mun gode Allah. Chacun ya fa'ido ya de perte en vie humaine, a même pas Dieu Taron shekara-shekara na gidan rediyon Annuri na mai da ke hulɗa da Studio Kalangu ya gudanar a ranar jiya a cibiyar rediyon Mbu wato da wani biki burin shine na yin raskuna wato kan aikin kafar da kuma keɓe ayyuka masu zuwa haka kuma taron ya gabatar da buɗe wani ɗaki na shawara mai ɗauke da suna Alhaji Miko kauje wanda ya kafa kungiyar raya karkara da ta kuma kafa gidan rediyon a shekara ta daya muhammad bukari sakatare janar na kungiyar a cikin rahoton wakilarmu ta musamman hawa usman ma'anar taron nan don a ba mutane labarin abin da ke zuwa cikin wannan radio tun da takardunmu sun ba mu incin muwa da mun rubuta da duk shekara ta Allah sai mun ba mutane tarihin abin da ke da kwai abin da ya shigo abin da ya hita abin da aka kashe komi da komi shi in aka ce wannan wuri ma'aikata ce ma'aikata kuma take so ta ci gaba kullum shi rayuwa ta yau dan adam duk inda yake so yake rayu ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ci gaban mu wannan radio ci gabanta shine yin abubuwa wanda mutum da ya zo ya gansu ga hannu in ya taba ya su ne kwankare in ji nasara sannan wannan daki da muka gina shi in kuka lura akwai abubuwa da yawa ma wa'anda sun shigo mu ta radiyon nan kin nan wannan daki da muka bashi sunan miko kaushi shi muka sha gwagwar tare da shi har inda Allah sa radiyon nan ta fatan mu radiyon nan ta zan babban radiyo ta game mu jihar mu ta maradi yan mayayi su ƙara dawa mu saboda sun san ka'ida ƙarar ne komi ga hili kenan jama'a su ba mu goyon baya mu ci gaba da wannan aiki An kawo ƙarshen tankaɗe da rairaye a Difa na bikin Tabastaka da za a gudanar a wannan shekara a Zandar 'yan wasan Difa da Menisurwa za su wakiltar yankin. Abubakar Isa daraktan fasa'a na ƙungiyar Difa ya bayyana alfanun wasan Tabastaka a cikin rahoton Mani Musa. tabbastaka abu ne wanda yake da muhimmanci sosai musamman man ka ɗauka a ƙasar mu na Nijar babban gimshiki ne mai kwantar da tashin hankali wanda ya shahi kabila da kabila kenan wannan ita kaɗai ta hanya wanda ya kamata a ƙara wanzar da ita a cikin al'umma duk wani bace rai da ya zo in aka saka wasan tabbastaka a ciki sai ka gani mutumin an maida shi abun dariya kenan abu ne wanda fi sabila yana da muhimmanci ya kamata ma a ce hukumomin Nijar sun ɗauke shi sun ba da dama wanda ha a cikin jami'a daban-daban za a karantar da shi matasa yara musamman su tashi da shi a cikin kansu cewa da duk kabila ɗaya muke wasan tabbastaka a lokacin da aka bata ma wani rai zai yi amfani don saboda wannan bacin ran shi nashi ya dan sabka illan na tashi hankalin ba zai yi nisa sosai ba kenan yanzu sauran tausa hakkin mutane da aka yi kuma sai a bi dokoki na kasa don saboda a kwantar ma mutane hankali Jiya shida ga watan Fabrairu shekaru takwas kenan da kungiyar Boko Haram ta fara kai hare-harenta a yankin Difa, lamarin da ya tsindama yankin cikin matsalar tsaro da hijirar mutane a birnin Difa an kafa shingaye domin tsaro. kungiyar fararen hula na bukata ga hukumomin yankin da su ɗage waɗannan shingaye tare da dawowar tsaron. Usman Manga, mamba na kungiyar MPCR a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. A kwana a tashi shekaru takwas kenan da aka rufe waɗansu hanyoyi, akwai waɗansu ma da har yanzu suna rufe. Mun gana da shugabannin tsaro da gwamna da ya tafi dangance da hanyoyinmu akwai rashin fahimta a buɗe hanyoyin domin jama'a su rika tafiya su dawo kamar yadda ayar doka ta 32 na kundin tsarin mulki ya tanadi amma duka da haka waɗansu hanyoyi har yanzu suna a rufe ba za mu gaji ba tuni mu ajiye takardar neman izinin ganawa da gwamna domin ganin waɗanne lokuta ne ya dace a buɗe hanyoyin matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula wakilan al'umma muna tare da jami'an tsaro koyaushe za mu kawo musu goyon baya muna tsammanin haka zai kyautata hulɗa tsakanin jami'an tsaro da fararen hula. To sai rahoton mu na musamman dokokin kasa da na kasa da kasa da Nijar ta sanya wa hannu na baiwa 'yancin yara na samar da 'yanci ga yara waɗannan 'yanci sun shafi rayuwa ɗiyauci ilimi kiwon lafiya da dai sauransu a nasa bangare babban jami'in sashen kare yara a ma'aikatar bunƙasa ci gaban mata da kare yara ta zandar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka inda ake girmama 'yancin yara na Hande Usman a cikin rahoton Zara Bukar. 'Yancin yara ya danganta da mutuntawar ka'idodin asali domin kiyayewar lafiyar jikinsu, halin girkinsu, a kuma tabbatar da mutuncinsu da kuma inganta tarbiyyarsu. Wato a takaice shine mutuntawar ka'idodin asali na yaro domin baiwa yaro samun bunƙasa kuma ya samu nagartacciyar girkuwa. Menene waɗannan incin na asali? Wa'annan ƙa'idojin asalin su ne 'yancin rayuwa da bunƙasa, 'yancin samun takardar aihuwa, 'yancin lahiya, 'yancin samun ciyarwa cikin iyali kuma gwamnati ya kamata ya tabbatar da ana ciyar da yaro yadda ya kamata. 'Yancin kariya ga bambanci, 'yancin ilmantarwa, kowane yaro na da 'yancin ya je makaranta, uwaye, gwamnati ya zame musu tilas su wa yaro damar samun wa'annan 'yancin. Akwai 'yancin faɗar albarkacin baki a saurari yaro, a bashi damar faɗin ra'ayinsa samun kariya yancin halarta yaro ya kamata ya halarci duk wata tattaunawa za a yi wadda ta shafe shi wajen ɗaukar matakin da ya shafe shi. Shin ana mutunta waɗannan incin na asali da kuka ambata a Nijar musamman a jihar Zandar? Eh, zan ce wannan 'yancin ana mutunta shi a ƙasar Nijar, saboda ƙasar Nijar ta girka fasulla a kowane mataki cewa a tun daga fuskar al'umma, kwamin, gunduma masu ba da damar inganta wannan 'yanci na yara. To menene rawar da kuke takawa a matsayin ku na haraba ta jiha don ci gaban mata da kare yara don kiyaye waɗannan yancin na asali? Natural aikinmu shine ƙoƙarin nunawa al'umma jama'a na su mutunta wannan 'yancin idan yaro na fuskantar wasu halayen cin zarafi da musguna aikinmu shine kawo ɗauki a ceto yaron mu ɗau dawainiyarsa mu yi ƙoƙarin kubutar da su don kar su sake faɗawa kan halin da zai taɓa lahiyarsu da jin su a nan zandar ma an girka dukkan matakan da suka dace domin kare yara balle ma game da tallafin da abokanan hulɗa ke baiwa ma'aikatan gwamnati gaskiya an ci gaba wajen girkin wannan 'yancin ya za a kare da tabbatar da waɗannan incin na asali a ƙarfafa aiwatawar dokokin ƙasa da na ƙasa da ƙasa aiwatawar zartar da siyasar ƙasa ga kariyar yara aiwata ayyukan wayar da kai don nunawa al'umma mahimmancin mutuntawar 'yancin yara na hande umaru kenan na ma'aikatar bunƙasa ci gaban mata da yara a zandar karshen labarin namu kenan a huta lafiya